بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعل الله أربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يولون من نسائهم تربص أرواد أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن أظلموا الطلاق فإن الله سميع أليم صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد a wannan dare na laraba daren sha biyu ga watan ramadan hijira 1438 wanda ya dace da daren bakwai ga watan june huzairan 2017 allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa ya ba mu damar haɗuwa maratan ukura a wannan masallaci domin ci gaba da karatun alkurani da tafsirinsa muna roƙon Allah malaukakin sarki ya mana jagora cikin abin da za mu faɗa sannan ya amfanar da mu da abin da za mu faɗa da ba mu ikon aiwatar da dokokin da littafin suke karantar da mu kamar yadda aka saba za mu fara tambayoyi tambayar farko tana cewa malam na ji wani mutum a gidan rediyo yana cewa mala'ika jibrilu ya zo wajen annabi mai tsira da amincin Allah ya karanta masa wata addu'a ya ce duk wanda ya karanta a wannan zamani nasa to zai sami ladan annabawa saba'in alhali kuma ga nassin hadithi da yake cewa da ɗayanku zai ciyar da misalin dutsen uhudu na zinare ba zai kai mudu ɗaya na sahabai ba malam yaya matsayin wannan hadisi yake in har akwai shi kuma don allah a mutane bayaninsa sosai saboda wasu sun fara rike jawar suna yi to amsa a ne ban san wannan hadisi ba gaskiya ban san wannan hadisi ba da dai wannan siga da mai tambaya ya tambaya amma akwai wani hadisi mai kama da shi cikin hadisan ƙarya misali ma littafin taskiratul mawdu'at wani littafi ne da aka tara hadisan ƙarya da raunana littafin muhammad tahir bin ali al-hindi aka dubi shafi na goma sha takwas da kuma wani littafi shi ma da ya tara hadisai na ƙarya don faɗakar da mutane mai suna tanzihu shari'atul marfu'a an al-ahadith shari'atul mawdu'a littafin alibin muhammad bin arraq alkinani ya rubuta aka dubi shafi a juz'i na ɗaya shafi na 275 da kuma wani littafi ya da ke tara a jisan ƙarya domin faɗakar da mutane mai suna alfawa'idul majmu'a fil hadisul mawdu'a aka dubi shafi na 284 za a ga wani hadisi da aka ce abdullahi dan mas'ud ne ya rawaito shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah ya ce man ta'allama baban mutumin da ya koyi babi guda min ilmi na ilmi li yu'allimahu an-nas domin ya koya wa mutane shi ibtigha wajhi Allah saboda neman yardar Allah a Allah ajra na nabiyyan to Allah zai bashi ladan annabawa eh, eh, abin nan ladan annabawa saba'in wannan hadisi dai mawru'i ne ba za a yi ake da shi ba ba za a yi imani da shi cewa eh, daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba kuma ai kaga gara ma abin nan koyar da ilmi wannan wani aiki ne na musamman ya je takanas gaban malami ya koyi wani babi na ilmi da niyyar kuma ya koya wa wasu daga wannan yi ta fama da aiki sosai ai to amma ko wannan hadisi da zo da wannan siga gaskiya eh, hadisi ne mawdu'i kuma alhamdulillah Allah ya saka maka da alheri da ka ambata mana wannan hadisin da Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito hadisin Abu Abu Sa'id al-Khudri hadisi hadisi mashhuri da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbai na falau an ahadaku da ɗayan ku zai ciyar an faka zai ciyar da misla uhudin zahab zai ba da sadaka zai ba da sadakan zinari mai nauyin kucin nauyin dutsen uhud to ladan da zai samu ba balaga mutu adihim wala nasifa ladan da zai samu ba zai kai ladan da ɗaya daga cikin sahabbai na ba da zai samu in ya ba da. mudun dabino ko mudun alkama hmm, ko mudun sha'ir guda ɗaya kai ko ma rabin mudu kenan saboda irin darajar sahabbai kaga ayyukansu ma da suke yi ladansa na musamman ne idan kuma haka ne min babi aula domin sahabbai ba su kai annabawa daraja ba shi yasa ake cewa abubakar khairun nasi illa an yakuna nabiyyan abubakar ya fi kowane jinsin mutum alheri ko daraja matukar dai mutumin ba annabi bane kenan idan ya zamanto annabi ya fi abubakar daraja to saboda haka irin waɗannan hadisai muna jin hankulan musulmi su kiyaye su su daina bautawa Allah da irin waɗannan hadisai marasa tushe su bauta wa Allah da abin da ya tabbata daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisai da ke nuna falalan ayyuka falalan addu'o'i da yawa da suka inganta daga annabi sallallahu ta'ala wa wasallam su ya kamata musulmi su lazimta akwai wani bawan Allah al-Qur'ani ya yi kokari ya tara wa mutane addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin hisnul hisnul muslim ya kamata mutane littafin yana da yana da amfani sosai eh, yana da amfani ya kamata musulmi su mallaki wannan a kowane hali suke ciki suna halin tafiya suna abin nan za su rika ganin addu'o'i ga addu'ar tafiya ga addu'ar lokacin bacci addu'a kaza lokacin tashi addu'o'in bayan sallah ga sunan suna nan sahihan abin nan addu'o'i daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi yafi tambaya ta biyu tana cewa malam menene hukuncin cire aljani a jikin dan adam shin a musulunci aljani yana iya shiga jikin dan adam ne saboda wani malami da yake ikirarin sunna ya ce cire aljani ƙarya ce babu shi a musulunci Isra'iliya ne kawai don allah malam a yi mana cikakken bayani akan wannan matsala domin mu sami waraka amsa tabbas mu a matsayinmu na musulmi muna sane da cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya cire aljani daga jikin mutum kuma ba shi kadai ba wasu sashen sahabbai su ma sun aikata haka ba su kaɗai ba sahabban wasu sashin maluma maluman salaf ƙasa da sahabbai waɗanda aka san su da riko da sunna kamar imam ahmad bin hanbal irin su shekul islam ibn taimiyya irin almajirinsa eh, ibn qayyim al kusa kusa nan irin su abdulaziz bin bas babban mufti na kasar saudiya allah ya ji kansu gaba daya masandu waɗannan sun yi abin da ake kira cire aljani daga jikin ɗan adam ga wasu hujjoji kaɗan da za su taimaka na ɗaya imam ahmad ya ruwaito hadisi da imam hakim da isnadi sahihi daga abu ya ala, ibn murra daga mahaifinsa wato murra annam ra'atan ja'at ila annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi ce wata mata ta zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam ma'aha sabiyun tare da ita akwai wani yaro karami laha nata wato bihi lamam yana tare da tabin aljani faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ukhruj aduwallah fita maƙiyin Allah ana rasulullah ni ne manzon Allah ni ne manzon Allah nake maga magana fita aljani annabi ya wannan magana fa bari sai yaron ya warke qala mai ruwayar hadisi ya ce fahadattu ilaihi kafshai ne wa shay'an min samnin wa aqdin sai na bawa annabi kyautan raguna biyu da kyautan wani abu na man shanu wa aqdin da kyautan wani abu na cikui busashin nono qala mai ruwaya yace فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سيئة كذي الأبعطة كاي صحابي لكي تاردني دني كاربي چكوي دين والسمنة دكما ونمان شانو وهذا الكبشيني دكما راغو ايام ورد عليها الآخر اي راغو كما كما يرمتا لا بات نيما وارواته أن حديث إمام أحمد da imam da isnadi sahihi to yanzu in ba wanda yake ya tsoron Allah kuma ya jin kunyan duniya ba ya zo ya ce wato ba a rukuya saboda neman fidda aljani daga cikin dan adam ai kaga abin yana da yana da nauyi wanda dai haka abubuwan suke na biyu imam ahmad ya rawaito hadisi da imam hakim da isnadi sahihi daga Usman bin Abil As qala Usman yace lamma sta'malani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Taif lokacin da manzo Allah ya tura ni a matsayin mu ce gwamna a matsayin wanda zai shugabanci Taif ja'ala ya'ridu li shay'un fi salati sai na fara ina jin wani abu na bijiro mini a cikin sallata hatta ma adibu ma usalli har ma sai na ji ban san ma me nake sallata ba falamma ra'aytu dalika lokacin da naga abin da ya same ni rahiltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na je wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana na ga masa halin da nake ciki faqala sai annabi ya ce mana da ya gani kenan nan aina abil as ina abil as din yake qultu ya ya na ce gani nan ya manzo Allah qala ma ja bik menene ya kawo ka me dalilin zuwanka Kada na ce ka zama gwamna dai ne ya kawo ka yanzu qultu ce ya Allah ya manzo Allah arzali shi'un wani abu ya bijiro mini fi salawati cikin salloli na hatta ma adri ma usalli har ma ya zan ba na sanin me nake sallata kala sai annabi ya ce zaka shaytanu ai wannan wani shaytani ne udnihi kusanto mini da shi nan zo ya ce fa da nautu minu sai na kusanci annabi sallallahu alaihi wasallam fajalastu ala suduri qadami nazanna akan wato duga dugina Kala mai ruwa hadisi yace fa daraba sadri bi yadihi annabi sallallahu alaihi sallam sai ya bugi wato sai sahabi ya ce inu as kenan Usman Mulas, al ce sai annabi ya bugi kirjina da hannunsa wa kuma kuma yi tofi tofi mai fidda yawo yi tofi wato ya fidda yawo fi fami yi tofi cikin bakina wa ƙala ya ce ukhruj aduwallah ka fita maƙiyin Allah fa'ala zalika salasa eh, marrati annabi ya faɗi haka har sau fita maƙiyin Allah fita maƙiyin Allah fita maƙiyin Allah sun makala daga nan sai annabi ya ce to ilhaq bi amalika je ka ka ci gaba da aikinka da nasaka qala fa qala uthman mai ruwaito hadisi ya ce sai usman usman ibn al'as ya ce fala amri ma ahsabu khalatani ba'd ina rantsuwa hmm ah, fala amri kalma ce ta rantsuwa laraba suke amfani da ita ma ahsabu wato ba na tsammanin wannan shaidanin wannan aljanin ya sake shiga jikina daga rannan daga abin da ya faru bayan annabi ya min jinya kaga khalada ne sake kuda da ne ba bai shiga jikina ba to kai da zaka lokaci aljani ba shiga jikin mutum duk abubuwa ne na wahani da sauransu kaga wannan akwai tajarrui hmm? ba daidai bane wannan aqidoji ne dan bid'a na mu'tazila da wasu wanda ba sunnonin annabi suke karanta ba mutane ne dama da suke dogara da falsafa da da sauransu kulle haka shine suke girmamawa so suke irin wannan amma ta kaka za a yi mutumin da yake girmama alkur'ani yake girmama hadisai, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin jama'a ya ce aljani ba zai cakudu ko ba zai shiga jikin mutum ba hmm? ko ba za a yi wa mutum jinya ba jinya ta addu'a abinda ake kira rukuya domin a fidda wannan aljani ba wannan ba daidai ba ne a na uku imam ahmad har yanzu ya ruwaito hadisi da imam abu dawo da imam hakim da imam nasa'i a cikin littafinsa amal yawmi wal ba a cikin littafinsa as-sunan da isnadi sahihi daga kharija wato dan salt daga babbansa yace akbalna min indi annabi sallallahu alaihi wasallam mun taso daga fadar annabi daga majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam fa'atena na alhayyin min al'ar muna nan muna tafiya har muka fada wata rugar larabawa larabawan ƙauye faƙalu suka ce da mu unbina annakum ji'tum min indi hadha rajul bi khair an ba mu labarin cewa kun zo daga wurin wannan mutumin nan da ake kiransa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun zo daga wurinsa da alheri da wuri alheri fa hal indakum dawa'un aw ruqya ko kuna da wani magani da za ku ba mu ko kuna da wata addu'a addu'ar jinya da za ku mana ruqya ana nufin jinya amma ta hanyar addu'a ba ta hanyar eh, magani da aka saba na al'ada saboda dacinsa ko saboda baurinsa ko saboda hamaminsa ko saboda wani abu nasu ba Wannan larabawa suka ce fa inna indana ma'atuhan fil uyut lalle tabbas a wurinmu akwai wani mai ciwon hauka yana na yana daure cikin eh, me ake sa sarka sasari ko menene eh cikin mare kala sahabi yace fa kullana sai muka ce na'am na'am muna da eh, zamu za mu guda mu gani faja'u bil ma'atuhi fil quyut suka zo da mai ciwon haukan a daure cikin sarkokin daurin sa ko igiyoyin daurin sa qala sahabi yace fa qara'tu alayhi bi fatihatil kitab wato sai na karanta masa fatihatul kitab salasata ayyami ne ta karanta masa fatihatul kitab wato ne ta masa ruqya da suratul fatiha har kwana uku gudwatan wa ashiyatan safiya da maranci ga yadda nake yi kuma ajma'u buzaqi na tara yawuna summa adkhulu daga nan sai in tofa masa qala sahabi yace faka annama nushida min iqalin cikin kwana uku din nan ka ce wani wanda aka kunce shi daga eh me yake kira ba mari ba iqal dabaibai hasant da daga daga dabaibai qala fa atawni julan saboda haka sai suka bani abinda dama muka yi za su bani julan fakultu sai na ce la a'a ba zan karɓa ba ta asalar nabi sallallahu alaihi wasallam har sai na tambaya nabi sallallahu alaihi wasallam tukuna fasa'altuhu ma'ana sai muka kowa madina har muka tarar da annabi muka gaya masa ga abin da ya faru faƙala sai ya ce kul ka ci abin da suka baka ɗin nan ka ci shi a matsayin halal fala amri Uh, laƙar akalta bai ruƙuyati haƙƙi abinda za ka ci nan ka ci ne wannan ruƙuya da kai ba rukuyar ƙariya ba ce abinda ka ci nan ka ci ne da ruƙuyar gaskiya saboda haka ka ci wannan abin da suka baka nahadi sai guda uku da kuka ji su mai suke nuna mana suna nuna mana aljani na iya cakuduwa da jikin mutum sannan kuma mai jinya hadisai biyu wanda ya jinyar nan annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma ya fiskanci mutumin da aljanin ke cikinsa ya yi magana ya fiskantar da magana zuwa ga aljanin ya ce ka fita makiyin Allah ni ne manzon Allah a zahiri a bisa hankali abinda hankali ke tabbatarwa duk wanda za ka fiskance shi ka masa magana kuma yana iya jinka kuma yana iya baka martani yana iya mara maka da martani amma hauka ne da rashin hankali mutumin da ko ba zai ji ka ba ko in ya ji ka ba zai iya maka ba zai iya mara maka da martani ba a ce zaka masa magana zaka fuskance shi ka masa magana musamman ma idan dama wannan halitta mai magana ce aljanu kuma suna magana kamar yadda muke magana in kana sun ka fahimci wannan kaje suratul aqaf Allah na cewa wa isarafna ilayka nafaran min aljin yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma menene tawallaw ila qaumihim mundirin zuma suka ci gaba da wa'azi in kana son ka kara fahimtar wannan kaje suratul jinn qul uhiya ilayya anna istama'a nafarun min aljin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba to sannan daga cikin maganganun salaf a wannan babi akwai na ɗaya shekul islam ibn taimiyya ya ce cikin majmu'ul fatawa a mujalladi na goma sha tara shafi na biyu maganar ta sake maimaituwa a mujalladi na 24 shafi na 277 ya ce ƙala abdullahi ibn ahmad bin Hanbal Abdullahi dan Ahmad bin Hanbal ya ce UlTuli li abi na gaya wa mahaifina wata Imam Ahmad kenan inna qauman yaquluna innal jinniya la yadkhulu fi badan al-masruq ana nufin mu'tazilawa wasu mutane suna cewa ai aljani ba zai iya shiga jikin wato ko mu ce mai farfadiya ko mutum wanda eh, aljani ke kayarwa almasru faƙala sai imam amur ya ce ya bunayya ya kai ɗan ƙaramin ɗana ya zibuna suke yi kuwa za ya takallamu ala lisani ai aljanin shine yake magana da harshen mara lafiya wake wannan magana imam ahmad amma kuma magana ta imam ahmad abinda imam ahmad ya tabbatar da shi kai ka zo ka tsaya ka ce ƙarya ne bokanci ne kai ko ba wahayi aka maka ba cewa hakan ba zai yiwu ba wannan ba shi da abu mamaki yanzu mutum ba zai ji kunya ba ya sifanta imam ahmad da cewa boka ne dan bori ne Allah ya sauke har yanzu Sheikhul Islam bayan ya kawo wannan magana ta Abdullahi dan Ahmad da kuma mahaifinsa Imam Ahmad sai yace yana mai taliki kan maganar yace wa hadha alladhi qalahu wannan abin da Imam Ahmad yace na cewa aljanin ne ai yake magana a bisa harshen mara lafiya amrun mashhurun al'amari ne wanda ya shahara mutane sun san shi fa innahu yasra'u ar-rajul za ga cewa mutum ya faɗi aljani ya kada shi fa yatakallamu kaji shi ma yana magana bilisanin da wani irin harshe da la yurafu ko la yarifu shi inda za ta da shi ya shigo hayyacinsa ba zai san ma'anarsa ba watakila ba jin harshen yarbanci ba mamaki ka ji wata rana bayan aljami ya kada shi kaji yana magana da wani abu na harshen yarbanci lokacin da ya fahimci hankalinsa ba zai iya irin wannan manganin wane ne mai wannan magana imnu taymiya ba imnu taymiya sananne a duniyar sunna ahlus sunna amma kaji wani yana ce maka ai duk wanda ya ce aljani yana magana harshen mutum ai boka ne ai dan bori ne wayannan boka yan zamani kenan yan borin zamani saboda gadara da jahilci wannan wannan abin kai ibn taymiya yace wa man ankara zalika duk mutumin da ya inkarin wannan yace ba zai yiwu ba wadda'a anna shar'a yukaddibu zalika ya yi ikirarin cewa shari'a tana ƙaryata hakan faƙat kada ba shari'a ya yi wa shari'a ƙarya walaisa fil adillati shari'a ma fi dalika babu abu ɗaya daga cikin dalilai irin na shari'a da ke kore wannan intaha ƙarshen abinda ibn taimiyya ya faɗa kenan na biyu almadiri ibn taimiyya ibn qayyim al-jawziya ya ce cikin littafinsa mashuri sananne zadul ma'ad ɗaliban ilimi suna da wannan littafi a juz'i na hudu a shafi na 68 zuwa shafi na 69 ya ce wa shahabtu ga na yi ta ganin shehina yana nufin malami na shaykhu islamu taimiyya kenan yursilu ila al-masru yana aikawa da wani ta da wani zuwa ga wanda aljani ya kayar ya ta da shi mani khatibur ruha wanda zai je magana da aljanin dake da ya cakuda a jikin wanda aljani ya kayar allati fihi wato aljanin dake cikin wanda aka kayar ai. wa yaqulu wanda shehi na ya aika in ya je ya ce qala laka shaykh sheik ne ya aiko ni ibnu taymiya ne ya aiko ni aljani kaji kala laka sheik shehi yana cewa da kai ko ya ce da kai ukhriji ko kala eh, laki sheik sheik ya ce da ke wato wannan ruhi kenan aljani ukhriji ki fita fa inna hadha la hilu laki abinda kika yin nan baya halatta gare ki da dan aikin ya faɗi haka Faifi yafiqul sai wannan da aljini ya kariya ya gane hankalin sai tashi wa rubbama khatabaha bi nafsihi wani lokaci ma shi ibnu taymiya da kansa zai je akan mara lafiyan wanda aljini ya kayar din ya masa magana da kansa ba ya aiki wani ba wa rubbama kanat ruhu marida tayi wani lokaci aljini ya zamanto mai taurin kai ne fa yukhrijuha bi darbi ibnu taymiya ya fitta aljanin daga jikin mara lafiyan ta hanyar duka fa masru' wannan da aljani ya kayar ya dawo cikin hayyacinsa wala hisu bi alamin ba zai kuma ji zafin dukan ba a jikinsa ibn al-qayyim yace ibn al-qayyim al-jawziya fa hmm. ibn al-qayyim yace wa qad shahadna mu nan mu dinnan inji ibn al-qayyim wa qad shahadna nahnu mu nan mun gani da idanunmu wa ghayruna da ma wasu mu sun gani da idanunsu minhu mun gani a wurin mu ibn taymiya zalika yin haka nan ya fidda aljani ya zo samu aljani ya ce ya fita ko ya fita ya bugi mara lafiya amma kuma shi ba in ya dawo cikin hayyacinsa ba zai ji ba zai ba zai ji dukan da aka masa ba mun ga haka da idanunmu a wurin ibn taymiya miraran da yawa ba ɗewa ba biyo ba Ya ce fa hadha naw'u min as-sar'i wannan nau'i na yadda aljani ke kada dan adam la yunkiru illa qalilul haddi ba mai musun sai ce baya kasancewa sai mai karancin rabo min ilmi na ilmi wal ma'arifa da ma'arifa sai jahil saboda haka in ba jahilai murakkabai ba waɗanne ne ba za su ji kunyan jama'a ba ba za su ji kunyan ɗaliban ilmi ba su tsaya cikin jama'a su ce ai ba a magana da aljini mai rukuya ba a magana da aljini aljini ba a magana harshen abin nan harshen mara lafiya a wannan bokanci ai wannan ɗan bori ne sai mai gadara da jahilci Ta san jahilin ma kashi biyu ne akwai jahili sai. karamin jahili wanda shi bai sani ba ya san bai sani ba akwai kuma jahili murakkabi bai sani ba bai san bai sani abu na uku na ƙarshe a sheik abdulaziz bin bas a yana jin sa bin bas ya jima yana shugabantar babbar majalisar malamai ta saudiya shi ne ya yi shekaru yawa shi ne muftin ƙasar saudiya bin bas ya ce cikin littafinsa yana da wani littafi da ya sa masa suna ibahul haƙƙi fi dukulil jinni fil insi bayyanar da gaskiya cikin shigar aljani cikin dan adam yayi wannan magana mu karanta yanzu a cikin littafin daga shafi na shida zuwa shafi na bakwai ga abin da yake cewa yace talabbasal jinni aljani ya shiga ribabil muslimati a sashin wato a jikin sashin wasu musulmi mata fir a garin riyadh headquarter kasar saudiya kenan faƙara alaihi babul mashayik sashin mashayik maluman rukuya ya mata ko ya karatu wato karatun rukuya wa zakkara wato yawa aljanin karatun rukuya wa zakkara aljinniya billahi ya tunatar da aljanin nan girman Allah wa wa'adahu yawa aljanin nan wa'azi bun bas ne faki wannan magana wa akhbarahu ya bawa aljanin nan labari bi anna zulma haramun cewa zalunci fa haramun ne wa kabiratun azimatun zunubi ne fa mai girma wa da'ahu ila al-islam ya kira aljanin zuwa ga musulunci fa aslama ya musulunta gunbar ne fa yake wannan magana fa ikon Allah ya ce Sun ja'u indi daga nan sai suka zo wurina bilmar mar'ati da matar fasa'altuhu an asbabi dukulihi fiha bun ba zai ce na tambayi aljanin sabuban shigarsa cikin jikinta fa ne bil asbab ya bani labarin sabuban wa nadaka bi lisanil mar'a yayi magana amma a bisa harshen matar Lakin lakinnahu kalamu rajulin amma zaka rika jinsa magana ne irin na namiji walaysa kalama mar'atin ba magana ce irin ta mace ba wahiya fil kursi alladhi bijiwari ita kuwa matar tana cikin kujeran da ke kusa da ni wa akhuha da dan uwanta wa uktufa da yar uwarta wa babul mashayikh da wasu maluma yashhaduna zalika suna halartar suna ganin wannan abin da ke faruwa wa yasma'una kalamal jinni suna jin maganar aljanin wa qad alana islamahu sarihan kuma ya bayyanar da karban musuluncin sa a fili bun ba zai ce fa nasatuhu nayi masa nasiha wa awsaytuhu bi taqwallahi na masa wasiya da jin tsoron Allah cewa an yakhruja min hadhihi al-mar'a ya fita daga matan nan wa yabta'ida an zulmiha ya nisanci ta. fa ajabani ila zalika ya amsa mini zuwa ga abin da na nema wa qala yace ana muqtani'un bil islam ni na gamsu da musulunci wa ausaituhu na masa wasiya an yaqwa qaumahu je yayi wa mutanensa wa'azi ya kira su zuwa ga musulunci ila islam zuwa ga musulunci wa ghadara al mar'ata al maskura ya bar matan nan da aka ambata wa kana akhiru kalimatin qalaha ƙarshen kalmar da ya faɗa ta kasance assalamu alaikum thumma takallamat almar'atu bi lisaniha daga nan matar ta yi magana da irin harshen ta almu'tad wanda aka saba ji wa sha'urat bi salamatiha kuma ta ji lafiyar jikinta wa rahatiha da hutunta min ta'abihi daga gajiyar da ya cusa mata sun ma'adar ilayya ba da sharin daga nan matar ta sake dawowa wuri na bayan wata guda wa akhbaratni ta bani labari bi annaha bi khairin wa afiya tana cikin wani alheri da wani lafiya na musamman In ta intaha wannan shine ƙarshen maganar bin to yanzu inna manya manya maluman sunna kun ji dai da kunnen ku abubuwan da aka yi wani dan bindiga da ya tsaya tsakanin tsakanin jama'a ba wahayi aka masa ba aya yake da shi ba ba ingantaccen hadisi yake da shi ba haka kawai wannan wannan wannan wannan wannan shine abin abin abin da da ana shari'a musulunci wayannan bulala za a ta musu daga wanda za a masa bulala 50 daga wanda za a masa bulala 100 200 gurgurun yadda masu mulki suka ga ya dace da su Allah sauke na sai mu koma karatun mu ta insha Allah yanzu zamu fara tafsiri za a nemi ke da adadi ولا عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم بسم الله الرحمن الرحيم ما لا يتي ومن جملة المعاملات الاجتماعية التي تمس الأفراد yana daga cikin jumlolin mu'amalar zamantakewar jama'a al-yaminu bihi rantsuwa da sunansa rantsuwa da Allah wannan ba za ka iya rabe mutane da wannan ba saboda haka wala yanbaghi lil muslim an yahlifa billah baya dacewa musulmi ya yi rantsuwa da Allah da sunan Allah illa fi shay'in muhimmin sai cikin wani abu mai muhimmanci sosai mimma la budda fihi min al-halifi abinda babu makawa al'amari yana bukata sai an rantsa amma haka kawai mutum ya maida rantsuwa da sunan Allah ba komai ba cikin abinda bai takara kara kara ba sai an rantsa da Allah wannan ba shine ya dace da shari'a ba saboda haka Allah ya ce to wala ta taj'alullaha kada ku sanya Allah ay alhalifa bihi kada ku sanya rantsuwa da Allah ay urbatan illatan mani'a wato a matsayin kambun rantsuwowin ku ya zamanto za ku rantse da Allah domin ya zamanto kada ku aikata wani aikin alheri hmm? ko kuma cikin komai ma wanda yake bai zamanto dole sai ba ba za a sashi daga cikin abubuwan da za a ce muhimmai ne suna bukatar rantsuwa ta musamman farko dai kan kada ku sanya Allah wato kambin menene rantsuwar da za ta hana ku aikata aikin alheri misali ga abin da ya kamata ka yi na alheri ka ce wallahi ba za ka yi ba ka ce ka yi mana ka ce ai na rantsi wannan abin da zahirin ayar take faɗa kenan wala taj'alu Allah rubatan li aymanikum an tabarru kada ku maida Allah a matsayin kamburan tsoyinku ta yadda ba za ku yi wani alheri ko takawa ba wannan ba daidai bane kada ku maida Allah shine zai zamanto garkuwa da zai hana ku kaiwa ga yin wani alheri da ya kamata ku yi ga yin wani aikin birru aikin takwa da ya kamata ku yi wannan ba daidai ba ne haka nan kuma kar ku riƙa yawaita rantsuwa haka komi ku rantse komi ku rantse ko da ku kuna da gaskiya a ciki an tambaye ka ka tafi kasuwa lalle ka tafi kasuwa ka ce wallahi kuwa na tafi kasuwa ba a bukatan wannan tun da ka tafi ka ce eh, na je shi kenan ba a isa ba ko na tafi sai ka ce wallahi na tafi to shi a anan mala yake cewa walau al'amurin sadikin sadiqin wa khairin ko da ku bisa al'amari ne wanda yake na gaskiya kuma al'amari ne na khairi ka an yahlifa al wato kamar mutum ya yi rantsuwa ala kulli khairin akan kowane irin alheri rada fi lahu da ya nufin aikata shi kana so ka yi raka a biyu saboda Allah sai ka ce wallahi zan sallaci raka a biyu saboda Allah na ne ba sai ka ce wallahi kana son ka ba wani miskini ka kyautata masa ka bashi wasu ɗan kuɗi ko sutura ko abinci ba sai ka ce wallahi zan ba wa miskini kara abu kaza ba ba sai ka rantse ba fa hada makruhu wannan wani abu ne abin kyamar lima fihi min ibtizal ismihi ta'ala saboda abin da ke cikin sa na rashin girma masunan Allah madaukakin sarki fi kulli shay'in yahliku alayhi qalilun aw kathir ya zaman to zai rantsa cikin komi kadan ne ko babba azim aw haqir babba ne ko mara kima yana daukan wannan ma'ana yana daukan ma'anar da muka faɗa da farko kada ku sanya rantsuwa da Allah a matsayin wani garkuwa da zai hana ku kaiwa ga wani aiki na alheri abu biyu ne hani kada ku yi haka sanya rantsuwa da sunan Allah domin kada ku wani aikin alheri sannan kuma ku daina rantsewa da Allah kafin a ce kun aikata wani aikin alheri babu duk wa'annan abubuwa ba daidai bane to yanzu idan mutum zai aikin alheri eh, eh, ya kamata aikin alheri sai ce wallahi ba zan ba zan yi kaza din nan ba wannan miskini wallahi ba zan taimaka masa ba to ya me ya kamata a yi kai kafara kai hinsi kariyar rantsuwar ka taimaka masa daga nan kuma sai kai kafara rantsuwa ai an san kuma kafara rantsuwa ko Allah na cewa cikin suratul ma'ida fa kaffaratuhu it'amu 10 masakina min awsat ma tudimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam abubuwa ne guda kana da zabi cikin uku daya kuma alternative ne sai in ka kayansa uku ne zaka dawo kansa kafarar rantsuwa kamar yadda Allah ya ce a suratul ma'ida it'amu 10 masakin min awsat ta tut'imun ciyar da miskinai goma daga cikin irin abinci da kuke ci yau da gobe idan ku jan garin kwaki ne ku ciyar da su ku ciyar da miskinai goma garin kwaki misali kenan in ku yan masara ne ko shinkafa duk da irin abincin ku da kuke ci a wurin ba za a kallafa muku ba a ce dole sai da biyu saboda ita ce eh, shine abincin larabawa ko alkama ko wani abu min ausa ne ma tutu imuna alaikum kuma wanda yake na tsakatsaki da aka sani ba sai mafi tsada inda kuke din ba ma auki Ko koko duk zaɓi ne wannan ba ko ku suturtar da miskinai goma in namiji ne a samu hula da wando da riga in mace ce a samu abin nan mayafi da zani da abin nan abin da zai rufe irin suturan mata har miskinai goma a wata yanar ba Koko lokacin da ake mallakar bayi a kubutar da wuya a intar da wuya namiji ko mace wannan zaɓi ne duk wanda kai ya ma kafara to idan ya to baka da ɗayan uku ɗin nan farko baka da ikon ciyar da miskini goma baka da ikon sututar da miskini goma baka da ikon intar da wuya to sai a dawo wannan kamar lalla ne iya karfinka ne azumi dai ba ai ba wani matsala ko ba ko ko za yi azumi to saboda haka sai ka yi azumi uku yawwa na'am wuya yanta abin nan bawa ko baiwa bawa namiji ko kuyanga mace kenan lokacin da ake mallakan bayi saboda haka ka yanta baiwa kuyanga ta mata ko namiji dukan su biyun an hada ana kiran su raqaba ana kiran su wuya fakku raqaba ta ta'amun fi yawmin zai masa raba to saboda haka kada rantsuwan nan ta yi sanadin me eh, hana kaiwa ga aikin alheri kai hinsi ka karya rantsuwar kai kafara sannan kai abin ko kai abin sannan kai kafara duk da kai yayi kana iya gabatar da kafara ko ka jinkirtar da kafara na'am to saboda haka kada rantsuwa ta hana ku aiki mai kyau ko sulhu tsakanin mutane wallahu sami'un Allah mai ji ne fa li aqwalikum ga zantuttukan ku da kuke hurtawa daga cikin su irin rantsuwa da kuke hurta da harsunan alimun sannan kuma masani ne bi ahwalikum da halayenku na'am لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور أليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الله بايا kama da yasassun rantsuwowi da kuka yi shari'a ta kasa rantsuwa nawa yawa akwai alyaminul ghamus akwai alyaminul lagu akwai kuma me alyaminul jadd ko akwai rantsuwa da ake kiransa lahul yamin za mu san ko menene shi maluma sun bambanta akan menene lahul yamin da yanzu Allah ya ce ba zai kama mu akan lagul yamin ba kamar Abu Hanifa da Imam Abu Hanifa da Imam Malik suna cewa lagul yamin shine abinda kai ke kana tsammani shine gaskiya kai a fahimtarka yanzu kaga wani na zuwa a fahimtarka wani ne tanko ne kai gani yake zuwa iya gaskiyar ka kenan kuma kace wallahi tanko yana zuwa yana zuwa yana zuwa ya iso sai zama ba tanku ne. to a wurin su Abu Hanifa da Imam Malik wani kiran salahul yamin babu kafara a kansa babu zunubi a wurin jumhur daga cikinsu akwai shafi'iya da abin da hanabila da su zahiriya wanda wannan masaba ta su ita ce take da karfi domin ita ce na aisha da sauran sabbai suka tabbatar lagul yamin yana nufin abinda aka saba abinda baka sani ba har shi kawai ke furta shi yanzu kama al'adar larabawa su sun sun saba da wannan kana tare da balarabe watakila kafin ku yawa ɗaya zai ce maka wau wau lawa balawa wannan ya riga zama wani sashi ne na maganganunsu ba suna nufin rantsuwa ba ne sun mai da shi bangare ne na su la wallah bala wallah wani ya magana ja ba haka bane ba mugun ya ce ba haka bane zai ce wallahi ba haka bane sai hada da wallahi lawo ko kuma yayi abin da yake ganin daidai ne ma ya ce daidai ne ce balawa haka ne wallahi to da tsaya wallahi kawai to tunda wannan ya zama to ta al'adar su ne na harshen su su riga sun saba da shi ba suna nufin rantsuwa bane wannan shi ma Allah ba zai kama su da wannan rantsuwar ba tana daga cikin abin da ake kira ne lahul yamin yasasshiyar rantsuwa to amma kun san kabe da muka ce maluma sun yi sabani kashe biyu ko wasu sun fassara lahul yamin da abin da na faɗa da farko wasu kuma sun fassara shi da abin da na faɗa yanzu ga wa'inda ba malikiya da hanafiya ba mai cewa wallahi tanku ne ke zuwa nan in yazo tanku ya zama ba shi bane kafara ta kama shi ko bata kama shi ba yawwa wannan ana kiran salahul yamin sannan akwai al-yaminul ghamus wata rantsuwa da ke nitsar da mai yinta cikin zunubi ita wannan zafi karfin kafara saboda yawan zunubinta babu kafara sai dai kai ta istighfari kuma rantsuwar gamus shine abinda kai kanka ka san ƙarya ne ƙarya kake yi ka ce wallahi haka abin ya faru wannan ba shari'a ba za ta ce maka kai kafara wannan ka nitsar da kanka cikin kogin zunubi saboda aka sai ka yi istirfari amma ma a aqattumul aiman abinda kuka karfafa rantsuwa wannan kai kana ganin abinda ka yi ne ka yi kaza da niyyar za ka yi abun bai yiwu ba ko kana ga ba za ka yi ba ka yi rantsi ba za ka yi ba sannan kuma ka sake yi to wannan shi ne kan wannan ne ake ne ake cewa mutum yi kafara an gane ku Allah ya ce mu dawo kan karatu sai a dubi tafsirin Allah ya ce la yu'akhidhukum Allahu bil laghwi al fi aymanikum Allah baya kama ku da lagu ya da ke kasancewa cikin rantsuwar ku mala ce, huwa an yahlifa ala shay'in ya'rifu husulahu ma'anar lagul yamin shine mutun ya rantsa akan wani abu da shi ya san faruwar sa abu sa hakika aw nan ko a bisa zato mai rinjaye sannan fa ya taru khilafu sai sabani abinda shi ya sanin ko yake tabbatar a cikin zuciyarsa ya bayyana wannan shine mai lagul yamin yawancin malam a bayanansa na farko yakan rinjayar da maganar malikiya ne shi yasa yayi tarifi na malikiya ba malikiya ko ba ta mafiya wannan shine musamman wa yuqalu inda shafi'i amma kuma ana faɗa wurin imam shafi'i a gaskiya ba imam shafi'i kawai ba wanda ce masabar jumhur hadda hanabila hadda zahiriya mafi yawan maluma wannan shine masabar su ana cewa huwa ma yasbiqu ilayhi lisan shine abinda harshe ke riga ya zuwa gare shi riga tunani ma zuwa gare shi ba kama sani ba don abin ya riga zama ka saba da shi min gairi kasin ba tare da nufi ba na wula Allah kamar da muka yi bayani to fala isma fihi wala kaffara a wannan rantsuwa na lagul yamin babu zunubi a cikinsa babu kuma kaffara walakin sai dai ku sani akhizukum bima kasaba bima kasabat qulubukum aure na rubuta bima kasabaku eh, ina jin kasabat ne kure ne na tsabi sai a gyara sai dai Allah zai kama ku da abin da abin nan zuciyoyinku suka tsorota ay qasadatu abinda zukatanku suka suka yi nufin sa min al aymani na rantsuwowi idza halaktum wato in kuka rantsi in ma yaminu birrin ko rantsuwa domin yin wani alheri ka kauli ka kamar ka ce in fa'altu in na aikata kaza kaza aw hinsin ko kuma rantsuwa domin kada a yi ce wallahi ba zan yi ba wa shine la fa'altu kenan to duka nan tun da dama kun karfafa niyya a kansu idan kun ce za ku yi ne kuka sayi yi akwai kafara in kun ce ba za ku yi ne kuka yi akwai kafara ne fafi himar kafara kafaratu bai hinti in aka samu karyar karyar rantsuwar to sai yi kafara wa amma al amma mai nitsarwa kuma shi ne. ko ita ce rantsuwar bi an yahlifa ala shay'in ya'rifu khilafahu yi rantsuwa kan abu wanda ya san ƙarya yake ya sabanin abin ne amma ya ce ya abin nan ya yi rantsuwa akai alhali kuma sabanin abin da ya rantsa akai din ne shi kansa ya sani to fa fihi ismu al kaffara eh wa fa fihi ismu ala kaffara wannan akwai zunubi a cikin sa amma me babu kaffara shi yasa ake kiransa rantsuwar da ke cusa mutum cikin tekun zunubi wa yatawu minhu tawbatu wal istighfar a irin wannan eh, nau'i na rantsuwa ana neman mutum ya tuba ya koma ga Allah ya istighfari wallahu furun. Allah mai yawan gafara ne limaka na minan lagwi ga rantsuwar da ta zamanto cikin nau'in abinda ake kira lagul yamin halimun sannan mai yawan haƙuri ne bi ta'khiril uqubati al mustahiqiha wadda ta hanyar jinkirta hukuba yadda ba za ta kai ga wanda ya cancance ta bai jinkirta masa ko ko zai tuba muna sauran lokaci? to eh shi to ba da muje karasa للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ومن نوع اليمين الإيلاء من النساء yana daga cikin nau'ukan rantsuwa wato ila'i yiwa mace ila'i ka rantse ba za ka sadu da ita ba ko ma ka fita sha'aninta haka samu wata ce wata biyu wata hudu tana da dama ka neme ka gaba alkali ko dai ka dawo ku ci gaba da zama zaman aure ko kuma ka sake ta wani zai rantse ne haka a ce ba zai sa ita ba wani kuma haka zai bar ta haka a samu innan watanni ay yahlifuna alla yujami'uhunna wato suna rantsuwa ba za su tara da iyalansu ba to matar da haka ya same ta ko matan da haka ya same su akwai hukuncin arba'a arba'ati ashirin, akwai hukuncin su saurara su ci gaba da zama karkashin auren su har watanni fa in fa'u idan suka dawo suka dawo cikin abin da yake daidai kenan ay rada'u fiha aw ba'daha suka dawo cikin watannin nan hudu kafin watanni hudu su cika hmm aw ba'daha ko bayan watanni hudu sun cika anil yamini suka watsi da rantsuwa da suka yi suka koma suka ci gaba da takun matansu to fa inna allaha ghafurur rahim ba komai Allah zai gafarta musu mai gafara ne lahum ma atahu abinda suka suka suka Mun hmm, min darar mar'a na na cutar da mace bil halifi ta hanyar rantsuwa da suka yi sannan rahimun bihim mai jin kansu ne وإن أذن الطلاق أرسى وإن أذن الطلاق فإن الله سميع عليم Ina na zama talaka in kuma suka karfafa niyyar saki ai alayhi suka karfafa azumar su akan sakin bi allam ya fi u ya zamanto ba su dawo ba suka koma tarawa da iyalen nasu to fa yuqihu to su aiwatar da sakin wata hudu dai ya isa ko su aiwatar ko shari'a ta aiwatar musu fa inna allaha lalle allah sami'un mai yawan ji da kaulihim ga zancensu alimun sannan mai yawan sani ne bi azmihim da karfin niyyarsu almana laysa lahum ba'da tarabbusi ma zukira illa al-fayatu abi talaq ma'anar wannan inji malam ba su da wata dama kuma a gaban su bayan saurarawa watanni hudu nan illa abu biyu ko dai su dawo yanzu su ci gaba da ta'amuli da su da saduwa da su ko kuma su sake su ba su da wani abu kuma a ce za a ci gaba za su ci gaba da fita sha'aninsu to alhamdulillah mun gode wa Allah barkin sarki da nan da cewa karshen wannan karatu Allah ya taimake mu ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji alhamdulillah